اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن والاهم باحسان الى يوم الدين وبعد هو مسلمي ما ليك ليس تعدين مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا 21 ga watan biyar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma ya yi daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin wannan littafin almiskul asfar na tsammanin shafi dari da sha tara haka ne ko قال شيخنا محمد محفوظ في تعليقاته على العرف الناشر akwai wani littafi da ake kiransa al'urfun nashin ma masha alaihin nazu waƙe ne fikihu ne amma ka waƙe shi to shehinmu muhammad mahafuz fi ta'liqat ya faɗa cikin ta'liqan sa da eh, yayi yayi ma wannan littafi na al'urfun nashin ma sha alaihi abin da ya tafi akai annazin ibn ashir shi wanda ya littafin shi ne ibn ashir fi a mar'ati lafin mahbub nutsar da hannun mace a gabanta akwai saɓani mashuhuri fil mazhab a wannan mazhaba ta malikiya shafawa kawai ita babu maganar alulanta amma ta hakan kwanciya kwanta ta shigar da shi cikin gabanta to akwai saɓani wasu na cewa alulatta babu wasu kuma suna cewa tana da alula qawluhu wa man shakka fi al-hadath wajaba alayhi wudu illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alayhi idan mutum ya kokonto cikin hadasi ya yi hutu ko bai hutu ba ya yi alula ko bai alula ba wajaba alayhi wudu ya zama wajibi ya sake alula illa an ya kona mu wasu mutum sai inda yawan wasu wasi ne ba lashe ali to da ya gaya mana sabab da hadari ko da su bai kawo kokonto ba yanzu kuma sai kawo kokonto ya ce a shakku hadafi yin kokonto cikin hadafi wa huwa al-qismu shi shine kashi na uku allazi laysa bi sababin shi baya cikin sabab wala hadafi ko baya cikin hadafi an gane ai lokacin da muka lissafa sabab da adad ba mu kawo shafi yanzu ne ya kawo shafi ya ce ibn al-ajib ya ce rahimahullahu ta'ala man ta yakana tsaharata wanda ya tabbatar ya yi alura wa shakka fil hadisi sai ko shin ya yi bayan gida ko ya yi fitsari ya yi tsarki ya kama ruwa ko bai kama ruwa amma tabbas ya yana da alura fafiha sai ce a cikin littafin mudawwana fal ya'udu wa huwa abu saki wa farraqa ba'dhum bayna ash-shakki fil aharati dakil as-salati wa shakki fiha kharij as-salati sai dai malaman fiqh sai suka raba shine ce wa farraqa ba'dhum wasu malaman sai suka raba shakki idan mutum yayi kokonto akan tsarki yana cikin sallah da kuma wanda ya kokonto kan tsarki ya waje ya riga ya ƙara sallah wasu malaman sun bambance idan ka yi kokonto a sallah kana cikin sallar ka tana ban yi tsarki ba na kulla lura to hukuncin wannan daban ne a wasu malaman idan kuma ka riga ka yi sallar sai ka tuna to shi ma hukuncinsa daban ne a wasu malaman wa zahir kalamu ibnu rushd zahirin maganar ibnu rushd wujubul wudu'i wajibi ya saki lura. ala shaki ga mai kokonto bima idza shakka qabla dukhul fi salati da ya yayi kokonton kafin shiga sallah amma ba'da dukhul fiha amma bayan ya shiga cikin sallah wala ya kafaru illa bi yaqini kare ƙi sallah sai ya tabbatar da yake kama ba kokonto ke ke wa hiya riwayatun amma ne wannan riwaya ce daga Malik wa kad dalla ala hadha hadith Abdullahi ibn Zayd abin da ya nuni akan wannan shine hadisin Abdullahi dan Zaid radiyallahu anhu kana yace shuke ila annabi sallallahu alaihi wa sallam rajul an kai kuka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum mukayyalu ilayhi ana masa tunani ana sa masa tunani annahu yajibu shay'a fi salati yana jin wani abu a sallah fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai Allah yace la yasrif kada ya yanke sallah hatta yasma'a sautan aw yajida riha sai ya bi karar hutu ko ya ji iska ta fito masa da wannan ne malamai suka rabu biyu ke za suka ce akwai bambanci tsakanin kokonto a talla da kuma kokonto kafin a shiga sallah qala al-qarawi fi khulasati fiqhiyya ya faɗa cikin kulasa na fiqhiyya ana mazhabi sa malikiyya akan mazhaba ta shugabannin mazhabar malikiya yace wa amma shakku fa huwa naqid shi ko kwanto yana warware alula lianna al-insana la tabra azmatahu illa bi wato shi mutum alƙawarin da Allah ya dora masa na ibada baya baya abin nan baya tabbata sai yayi mai sai yana da yaƙini ba a yin ibada cikin kokonto duk wanda zai bauta wa Allah wajibi ne bauta wa Allah bisa yaqini wa shakku shi ko kunto al-mujibu lil wanda yake wajabtar da sake alula na su suwari yana da sura guda uku kula, sura al an ya shukka an-naqi min hadafin aw sababin ba'da ilmihi bi taqdimi tahar tuhum kun na farko yayi kokonto alularsa ta warware daga hadasi ko sababin hadasi bayan ya tabbata ya yi alula ko ya yi wanka ya tabbata ya kulla wanka ko ya tabbata ya kulla alula sai kuma yake kokonto kai alularsa ta warware wannan hukuncinsa ɗaya ɗaya kenan na biyu wa an ya shukku fi ya yi kokonto ya yi alula ba da ilmihi bin nafi bayan ya tabbata akwai abin da ya warware musu alula fala ya dari sai dai bai sani ba hal tawabba ba da hu amna wai tsarin da ya yi kafin ya yi alula ne ko bayan ya yi alula ne ya fi tsari an ji na biyu na uku wa an yi alama kullum min al-tuhur wal hadar walakin shakka fi sadiq minhu ya riga ya tabbata tabbas ya kulla alula kuma ya yi bayan gida ya tabbatar da wannan ya yi bayan gida ya kulla alula ya tabbata walakin sai dai shakka fi sabiqi min wa yana kokarto wanne ya riga wani an ji abubuwa guda uku eh ko mai maimaita na farko yayi kokonton abin da ya warware wasu alula na hadasi ko sababin hadasi bayan ya tabbata yayi alula sai ke ko na biyu ya yi kokonto ya yi alola bayan ya tabbata akwai abin da ya warware musu alolan amma sai dai bai sani ba ya yi alolan ne bayan ya yi bayan gida a bayan ya yi hutu ko kuma a bayan ya yi hutu ne alola na uku shi dai ya tabbata ya yi alola amma kuma ya yi tsari to wanne ya riga wani wannan shine abubuwa guda uku sai ce wasu wa salat wannan sura guda uku jibatul lil wudu kowanne ɗaya yana wajabtar da sake ku hadha hukmu shakkul wudu wannan shine hukuncin kokonto ga alwala wa qala an-nawawi imamu an-nawawi cewa amma in ta yakana al-hadatha idan ya sakankance lalle yayi hadasi wa shakka fi taharati kuma ya kokonto yayi alwala fa innahu yalzamu al-wudu wa la yabqa kila sake alwala bi ijma'il muslimin wannan da ijma'in musulmi zai sake alwala qauluhu sai ce illa wasu nisa Shi ne yawan wasu kusu ka daban ne Ita sai ya kasance mai yawan wasu fara shi a alai shi ba kuma ya kansa wasu nisu shi mai yawan wasu waswasi huwa alladhi galaba alaihi shakku ne wanda kokon ya riga ya rijaye shi yanzu ne za ku magana sai ka ji ya sake maimaita maka wanda ɗazu fa an zo ɗazu na ya zo can an jima sai sake cewa ƙazuwa fa wanda ya zo sai ka ce ka gaya mun ce ah, na manta ina ce ba gaya maka bane an gane akwai wasu irin wannan kokonta to in mutum haka yake yace huwa allazi galaba alaihi shak shine wanda kokonta ya rinjaye shi fa kullama ta'ahhara duk lokacin da ya kulla alula ihtawa shatkul waswa wasawus sai waswasi ya zo ya dauke shi wato galabaitar da shi fa'ilatar zai dinga cewa in na lasta ala taharatin ba ka fada alula fa hadha hukmuhu to shi wannan hukuncin sa an yata wa marra wahida kawai ya lura su daya wala yubali ba'da zalik duk abin da ya faɗo masa kare da mu da shi da anna Allah ta'ala qala domin Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha shi wanda wasu wasu ya riga ya ɗauki shi shi ne malaman fiƙi suke cewa wa ministan ka fashe wanda ku kwanto ya ɗauki shi sun kulla wani shi da wasu ba duk abin da ya sai ya raba biyu to shi wannan kawai malamai suka ce fal yalhal ya jefar da wannan wasu kawai ya yi gini akan yi. gini saboda inda zai je alulan ba kan ya shigo masallaci zai fara tunani alulan nan nayi ta kuwa ko nayi hutu sai ce wani annar asala domin asali a tushen addini shine al'afwa afwa shine yafiya na nasi da mai mantuwa shi fa ashbahahu al-muwaswis to sai aka kwatanta shi da mai yawan wasu waswasi da kaulihi subhanahu wa ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka kama mu da abin da muka mance ko muka kuskure to da wannan ne aka shigo da mai Wasu kun ji da ko ko wani sa wannan shine allo da ake rubuta Qur'ani a jiki Allah madaukakin sarki ya bamu ikon gyarawa wanda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu nada. wanda na bisa kuskure Allah shi yafe mu yadda muka taru a nan Allah ka tara mu cikin jannatin irin waɗannan illoli Allah ya ba mu ikon gyara su wanda yasa ake tunatarwa tunatarwa ce wata rana matasan nan ku ne za ku haifi 'ya'ya kuma kada ku manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da za a bari na ƙarshe ita ce sallah ita ce za a ɗauke wannan al'umma a ƙarshen tashin alƙiyama kuma yanzu suka lura yaranmu da muke haifa mafi yawa ba ta sallah kuma annabi ya ce man sha ba ala shay'in shi ba ne duk wanda ya taso akan wani abu zai yi kurfura a kai idan yaro ya taso a gidansu ba koya mishi sallah ba ba nuna mishi muhimmancin ta ba ya zama na gaggar ma ya duniya kawai ya fada na ya fada na an zai koyi sallah to za ka gabe bai ba ba ta muhimmanci ne aure ya haihu ƴaƴansa za ka gabe damu da sai mafi yawa annan matasan idan ka lura ka ga ba su damu da sallah ba za ka ga ba ne su ba ne akwai ranar da muna sallah nan suka shigo ake ruwa sallar na asar muke amma su ba su yi sallah waya suka yi muka yi idan da sallar muka zauna sai da ruwa ya wuce suka tashi suka sa ta kan su kuma ya yi musulmi ne da sun san muhimmancinta za su yi kun ga alamar cewa sallar nan gaba ka samu shekaru ɗan kaɗan sai dai ka ji kamar yadda hadisai suka wara ce gidan suwa na da akwai mai sallah wallahi gidan suwa na da akwai mai sallah can ma da ana sallah har za a zo duniya ba wanda ya san Allah Allah Allah Allah wannan mutane musulmi a wannan lokaci annabi ce da musifar safe daban ta yamma daban haka Allah zai dinga saukarwa mutane bala'o'i girgizar ƙasa wasu halittu da za su dinga fitowa a duniya daga nan har ya jujo ma jujo masu Allah ka kare don Allah mu daure mu sa yaran mu a gaba wajen zuwa masallaci kuma bayan ka zo da su masallaci din wata rana ka zauna da su kana hira idan an sunkuya mai ake fara in an dago daga sunkuya mai ake fara in an sa goshi a ƙasa mai ake fara da wace kafa kake shiga masallaci da wace kake fita da wace kafa kake shiga bayan gida da wace kake fita in ka tsaya a kan wannan ko bayan ranka za ka ga yayanka suna kuma duk sallar da suka yi Allah kai maka nan cikin domin kai ka assasa su akan me akan sallah amma da yawa iyaye sun ga ba ma zuwa masallaci da ƴaƴanmu sun yi hankalin da za mu yi kuma ita sallah daga shekara bakwai aka ce mu koya wa yara daga shekara bakwai ka sa ɗan in kana so ya zama nagari ya ji rahama kai ka samu tausayin shi sai yana da addini idan yaron ka bai da addini ba zai tausaya maka ba sai ka na hada sai dariya cewa ah, dadi ba zai ji tsoron ka ba ba zai ji gudun bacin ranka ba ba zai guji saba maka ba duk abin da yake so ka gaya mishi zai iya mayar maka ana samun waɗannan yan kowa kai ka wahala ya makaranta kai kai mishi sutura kai ka kula da shi ka gama komai yanzu ya zama mutum in ya aure mata sai sani kuna kallon abin da ke faruwa a abuja ku saurari kasusun kabir zumbai nan da gaske ne an ce da kayi gwamna gara kayi masa mata ko ba haka ba domin mata <laughs> na taɓa ba da misali ana matsalaci mutum ne matarsa sai aka kira mijinta a waya ajiya ya eh, za ku zo yaushe za ku zo za ku zo nan da ku biyu sa Allah ya kawo ku lafiya sai kashe waya sai matarsa ta zo ta ce zo mai gida kawai ajiya ta kira ka ta ce maka za ta zo ba ka gaya min ba ta kuma san ga makarantar yara da me zai hana ku sai bayan mutu su sai ɗan ya kira yace to hajja a bari zuwan nan sai an samu watanni yace to yace ah. wace ce ta hajja ah, ce ta ce ba ta da lokacin zuwa ku yanzu sai hajji ah, ya rade ba ni ita ce a ba ba ne wace hajji ce yace hajji ce da ta yi ki ma haife ki ai dama ita ta kira ka ta ce eh, a da kina wace ce ta kira na ni na dauka hajjiyar ka ce ce a ka gani ko kai uwa ka bata da muhimmanci amma ta ta tana da mai tana da muhimmanci ai to in ba an mai da kai mugaffali ba za a iya maka haka ka yadda babanka in ya zo gidan yana can a rabe ka in ta zo gidan tana can a rabe amma ta ta in ta zo za a shiga ta ita ta ciki irin zamin da yadda take sawa a gidanka irin shi ne za ka gani a duwawar wata amma kai ta ka uwar sai ga wani irin zani ne kai ma kana jin kunya a ce wannan baban ka ne kana jin kunya a ce wannan mahaifiyarka ne wa ya jawo shi jahilci ne kuma kai ka kai shi wannan matsayin fa domin kai ka biya mishi makaranta kai ka kula da shi kai ka dauki dawainiyarsa to yanzu kuma mo wai shi ne ake cewa an ci moriyar ganga Allah sauya اللهم صل Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وسمع علما